na gadon zinari a rinka kururuta magana irin wannan ko kisar annabi yusuf alaihi salam a ce kaji kisar menene yan uba ake cewa ko kisar yan uba a ce yan uba haka suke kai kaji ba da suka yi kaza suka yi kaza sun ma kusa masa kashe shi sai kuma ga su a gaban shi kaji manya ba don karamci ba ma ai da ya kashe su shi muna munafiki irin wannan shi shine karatunsa shi yake so Shi ne mashaufi duk lokacin da ƙur'ani ya haskaka fili a gare su sai su rinka tafiya a cikin wannan filin ma'ana a cikin wannan kissa da ake faɗa na alƙur'ani. haka ne kissar annabi Musa da annabi Harun lokacin da suka zo wajen Fir'auna idan ana karanta wannan sai ya ga munafiki sai ya sauko da kunnuwansa ƙasa ya ce in eh, kaji wali dan musu abu garwashi ba kaji ba irin kafircin da ya yi. wato wato shi ya ce shine ma Allah je da ya rinka yanka jinjiraye a dubu saba'in wannan kan duk munafiki zai iya rikewa amma lokacin da kace masa zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu to kafartu wa in yushrak bihi tu'minu lokacin da kace musu to yanzu fa abautawa Allah shi kadai ina a sai ga kafirin ga sai ya fitunce sai ya kafuce sai ya ce kai nan ba wajen zaman mu bane kai mu tashi mu tafi mu yi gaba wannan ba irin wa'azin mu bane saboda an kawo maganar narko na kafirci kai, an gane so to ne mashaufi ubangiji sai ce wa idza azlama alaihim idan ana cikin magana sai qur'ani ya kawo abin da suke ki shine wa idza azlama alaihim aka ambaci halayensu Mana idan aka dukuntar da tafiya a gare su mu sai su tsaya waje guda cak duk mai yin munafurci mai hana ruwa gudu akan addini zai gamu da narkora na gobe al'iyama Allah zai masa azaba sai su tsaya a wannan wajen ba sa son jin irin wannan wa'azi ina fata dai an fahimta shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk lokacin da ka ga munafiki kana magana da shi to ka kula da shi da kyau za ka ga sai yayi sabadda baka wajen magana Allah ma ya faɗa Allah ma ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawl da sanin za ka gane su wajen sabadda baka in kuna cikin magana sai ya maka wani kato kwara sai ai ba haka nake ne ai kaza nake nufi ya riga kuma ya faɗa munafiki haka yake shi za shi munafiki har kullun duk abin da zaka masa naka ga cewa ya shiru matakar shi munafiki ne fatofa ba zai shiru ba kuma duk farin da zaka masa dan ya tuba dan Allah ya kankare masa munafurcin nan ba za ka iya kankare masa ba Allah yana gaya manzon Allah in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum inda zaka roƙa musu Allah da bakinka mai tsarki innan ya rasu lalla. kai istighfari sau 70 dan Allah ya karbi tubanka ya sa su a gidan aljanna Allah ba zai taba sa su a gidan aljanna ashe duk mutumin da zai shiga gidan aljanna sai ya tsarkake zuciyarsa tun daga nan gidan duniya daga barin aikata munafurci ina fata dai ana fahimta to shine wa idza azlama alaihim idan aka faɗi aibobinsu abin da ransu baya so mu sai su tsaya waje guda cik ba za su iya tafiya ubangiji sai ya ce walau sha Allah da Allah ya so la zahaba bi sam'ihim da ya tafiyar da majiyansu gabaki daya da ya toshe kunnuwan kunnuwansu baki daya shine lahum qulubun la yafahuna biha an gane ko ga zuciyar kana kallo fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur idan dinan gasu nan ba sa lura ba sa kallon gaskiya dama zuciya ce take kallo aka ce idan wai wani ya je ina ne bai ga mota ba an gane ko <laughs> hankali hankali shi yake kallo ba ido duruduru inna ba shi ido duruduru in ba shi ne yake kallo ba a hankali ne yake kallo malamai suka ce idan zuciya ba ta yi amfani ba ganin ido menene idan zuciya idan zuciya ta makance ganin ido bai yi fa'ida idan zuciya ta makance ganin ido bai yi fa'ida a sai fa inna hala ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur to sai Allah ce walau sha Allah ya ku jama'a da Allah ya so irin waɗannan munafiqai la zahaba bi sam'ihim da Allah ya tafiyar da majiyansu gabaki daya wa absarihim da maganansu gabaki daya sai ya makantar da su tun daga nan gidan duniya ashe an bar su ne dan aka ba musu mai hujja dan kada su ce mai gargadi bai zo mana ba to yanzu mai gargadi ya zo ko bai zo ba mai gargadi ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi wa'azi shekaru daban-daban har shekaru kusan nawa 63 manzon Allah ya yi a raye ya yi wa'azi shekara 23 sallallahu alaihi wasallam alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu bayan manzon Allah ya ƙaura zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sahabbai sun ci gaba da wannan wa'azi sai sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar sai sayyidina sai sayyidina aliyu ibn Abi Talib da sauran sahabbai hatta mubashiruna na biljanna goma nan duk kowannensu su yi wa'azi da sauran sahabbai sun bazu a kasashen duniyan nan gabaki ɗaya. wasu ma sun zo har kasar afirka irin su amr as sun zo har kasar misra suka zo suka zauna a wajen suka yi ta wa'azi har illa ma sha Allah duk da musulunci ya zo mana sannan gabanin mazhabobin nan imamu malik imam shafi'i imamu ahmad bin hanbali imamu abu hanifa suka karbi aikin da'awa su ma suka ƙara yada da'awa da'awa ta zo har kan irin su a ah, a ah, ah, menene abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud zuwa su dan taymiya aka yi wa'azi aka jaddada addini da'awa ta isa ko ina gabacin duniya yammacin duniya kudancin duniya arewacin duniya ta ko ina yanzu mutum ba zai ce da'awa ba ta zo masa qur'ani ya je garin da kake a inda kake idan qur'ani ya je garin ku kamar manzon Allah ya zauna a gaban ka kun yi magana da shi baki da baki manzo Allah ce man balagahul qur'anu faqad shafahatu duk wanda qur'ani ya isa garin da yake kamar nayi magana da shi ne baki da baki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe duk Allah yana yanke hanzari ne ga irin waɗannan munafikai ko za su dawo kan hanya su gyara ayyukansu amma idan ba su gyara ba ubangiji ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah fa mai iko ne a bisa dukkan komai Allah yana da ikon ya juya halayen nan nasu ko kuma ya musu istidraji sarantashin tashin alkiyama a kama su a tambaye su mai gargadi bai zo muku ba dole su ce mai ja a na nadhir sai dai fakadzabna wa kulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dhalalin kabir sai ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ai ma kunna fi ashabis sa'ir ai da mun kasance a duniya muna da hankali kuma muna jin qur'ani irin ji na gaskiya da ba mun kasance daga cikin yan wuta ba ashe duk wa'azin da ake ya nuna ba sa ji ba sa aiki da shi kenan to duk mutumin da bai aiki da alkur'ani ba bai aiki da wa'azin alkur'ani da hadisi ba to yanzu munafurci ya tabbata ga wannan mutum ubangiji Allah ka kare sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين min qablikum la'allakum tattaqun ubangiji subhanahu wata'ala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya gabaki daya u'budu rabbakum ku bautawa ubangijinku an gane ku ku bautawa ubangijinku shine Allah makadaici wanda ya halicce ku gabaki daya allazi khalaqakum shine sarki wannan da ya halicce ku ai ansha'akum ya fara halittar ku da can babu ku Allah ya fara halittar ku a cikin cukkunan iyayenku bayan ya suranta halittar ku ya fito da ku yadda yake so ya ganku to lalle ne ku bauta wannan Allah shi kadai allazi khalaqakum shine sarki wannan da ya halicce ku walladina min ablikum kuma ya halicci waɗanda suka gabace ku la'allakun tattaqun domin ku kare kanku daga barin hukubar ubangiji a lahira duk wanda ya bauta wa Allah shi kadai lallai ya tsira daga shiga azabar Allah amma idan mutum bai bauta wa Allah shi kadai ba ya je ya haɗa Allah da wani to wannan akwai ƙalubale a gare shi yasa a can wajen nasi ubangiji yake cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل يا كوباين الله معنا يا كو متاني lalle fa ku ji tsoron Allah kowace rai ta dubi abin da za ta aikata dan gobe kowace rai ta ji tsoron abin da za ta aikata dan gobe alkiyama ta ga abin za a mata hisabi a kanta ina fata an fahimta ka san aikin da kake za a maka hisabi me kake yi ilimi kake nema dan Allah a munafurcin kake yi wani abu kake aikatawa ka sani dai za a maka hisabi akan aikin da kake yi a zagin wasu kake yi a bayan gidansu ka sani za a maka hisabi a kansa a kyautatawa kake yi kai sani za a maka hisabi a kansa sallah kake akan lokaci kai sani za a maka hisabi dai a kansa biyayya kake yi ga iyayenka ga abokanan iyayenka ga makotanku ga 'yan uwanka duk abin da kake yi na alkhairi dai kowa zai ga aikin da yake yi haka nan kazalika kishiyar alkhairin ma shi ma za a maka hisabi a kansa sai Allah ce wattaqullah ku ji tsoron Allah lalle Allah mai bada labari ne da abin da kuke aikatawa ya ku bayi to kenan ashe kaga a cikin mutane akwai wanda suke bautawa Allah akan shakka shine sai ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairu ni'ma annabi wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhi sai Allah sai ce khasira dunya wal akhirah akwai waɗanda suke bauta wa Allah akan shakka ba su yadda da Allah ɗaya bane suna bauta wa Allah akan shakka shin Allah nan Allah ne kuwa shin aljannan nan da gaske ne akwai aljanna kuwa akan shakka suke bauta wa Allah idan wani alkhairi ya same su sai samu nutsuwa kuɗi ya samu an samu wani alkhairi an ba da zakka ta miliyan biyar haka wani ɗan zakka haka ka ɗan gamu da ɗan abu na haka kawai sai ka an yanzu na ga addinin gaskiya haba ma na aikin da aiki ba su ake aiki to ga wannan eh nidimin annabi kenan amma wa in asabatu fitnatun dan wani dan jaraba ya same su garin zuwa wajen wa'azi aka dan cikin moshi aka dan mata ɗan bulala kai <laughs> wannan ake in kalaba ala wajhi sai ya juya akan fuskar sa ina sai ce ni fa daga yau sai yau kaga wannan kenan shi bai yi da kaddara ba kenan yana daga cikin imani mutum yayi imani da Allah mutum ya gaskata abubuwa guda shida al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil wa ɗaya daga cikin imani in ka gaskata wa'annan duka to kai ne mai imani in ka karanta ɗaya daga cikin wa'annan baka cika cikakken mai imani ba imanin ka ya zama naqisi kenan ina fata dai an fahimta to lalle ne mu zama masu cikakkun imani mu gaskata ubangiji kuma mu daina bauta akan shakka mu sani duk abin da muke yi tabbas karɓaɓɓe ne in za ku iya tunawa akwai sahabin da ya zo don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta ya ce ya rasulallah yanzu idan na tsaya akan tauhidi da sallah da azumi da zakka da haji ban ƙara komai ba akan wannan zai shiga aljanna sai manzo Allah ce kwarai kuwa zaka shiga aljanna sai mutumin sai ce ni kuwa in Allah ya yarda ba zan ƙara komai akan wannan sai ya juya zai tafi manzo Allah sai ce duk wanda yake son ya kalli dan aljanna ya kalli wancan mutumin kenan ashe idan muka tsaya kan tauhidi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan wa hajji baitillahi liman istada'a ilayhi sabila ashe duk wanda zai akan abu biyar innan inda ya rike su ya san hukunce hukuncen su bai ƙara komai akan biyar innan ba idan ya mutu ina zai shiga aljanna zai shiga to yanzu wa'annan biyar sun ishe mu ko ba su ishe mu ba amma in na ƙara wani abu dole zan yi me zan yi shakka zan yi harfin zan yi shakka akan abu to amma wannan shi daga bakin manzon Allah ya fito wannan sune qawaidul islam kuma sune asasul islam abinda zan ƙara rumfa shine makarimul akala kyawawan halaye sai na duba ya halayen manzon Allah suke ya halayen sahabbai suke ya manzon Allah ya zauna da jama'arsa ya sahabbai suka zauna da ƴan uwansu ni ma sai ne kwaikwayi irin wannan halayen da zauna tare da jama'a ta ina fata dai an fahimta idan ne wannan insha Allah in na mutu akan wannan zan shiga gidan aljanna insha Allah daga bakin manzon Allah wannan hadisi ne sahihi malaman duniya duk sun ittifaki da wannan akan wannan hadisi ba wanda yace hadisin da'ifi ne ko munkari ne ko mardudi ne a hadisi ne sahihi Allah ka sa da muna gane sai ubangiji yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an gane ko الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون a cikin ayar baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da ya tabbata daga amru ma'ana an abdullahi bin amru an annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce talathun abu uku man kunna fihi kana munafiqan khalisan duk wanda ya kasance a cikin wannan dabi'u guda uku ya kasance cikakken munafiki ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man wa man kanat fihi wahidatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha duk wanda yake da irin wannan halaye manzo Allah ya ce wannan cikakken munafiki ne har har sai ya bar wa'annan halaye inji annabi manzo Allah sai ya ce na ɗaya shine man idza haddasa kadhaba shine duk wanda zai yi magana sai ya dan yi ƙarya a ciki ba zai taɓa magana ta gaskiya daidai ba sai ya dan fesa ya sa ƙarya guda ɗaya wa idza wa'ada idan aka yi alƙawari da shi a kalafa sai ya saba wa idza tumina idan aka bashi amana an amince da shi khana wannan mutumi sai yayi ha'inci wannan abubuwa guda uku duk wanda yake da shi a rayuwarsa to wannan munafiki ne ubangiji Allah ka kare daga saba irin wa'annan alƙawura da manzon Allah yayi magana akan su ubangiji subhanahu wata'ala sai yace alladhi ja'ala lakumul arda firashan idan ba ku san Allah ba ya ku jama'a Allah shi ne sarki wannan da ya sanya muku ƙasa ta zama mashimfida a gare ku wajen tafiya an gane ku ga ƙasa nan da farashana ha fa ni'mal mahidu Allah ce ga ƙasa nan mun shimfida ta madalla da musu Allah masu shimfidawa yi tafiya iyakacin tafiyarka Ka yi tono iyakacin tonanka rumbu za ka tona beni ka yi a ƙasa hawa hamsin ɗaya ɗaya hawa hamsin a ƙasa kuma hawa hamsin a sama ba za ka iya kure ƙasar duniya ba ina fata an fahimta kuma ka yi tafiya daga nan har birnin har birnin mansiku daga nan ma har birnin akwai wani birnin menene ne zanju har birnin zanju eh gari na farko kenan daga rana ta fito akan mutanen birnin zanju take faɗo to ka yi tafiya daga nan har nan wanda su ba su da gida a wannan wajen ba su da gida sai rami in sun dan shiga kawai rana ta dan sama sai su fito in rana idan kifi yayi ambaliya da kifi zafin rana in ya gasa kifin shine abincin su to ka je har wannan wajen daga birnin Mamsuku in ka wuce daga nan ba za ka iya kure kasar duniya ba ranan kasa ta tafi wal ardu farashnaha fa ni'mal mahidu to idan ba ku san Allah ba Allah shine sarki wannan da ya shimfida muku kasa ya ku jama'a was samaa kuma ga sama nan bina'a ta zama rufi وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون an gane ku ga ƙasa ga nan sama Allah ya mai da sama ta zama rufi rufi kuma wani kan wani wani kan wani dacin sama a me take anana take kana ta ratakan kana ta fafa ta kanahu dacin sama ta kasance anana take amman man man man man man Allah sai ya bubbuda su haka to ga nan sama saman kuma an ɗaga rufin waye isa ya taba wannan rufin babu shi to Allah shine wanda ya wannan aiki an gane ko bayan yayi wannan aiki gabaki daya wa anzala ma'an Allah shine ya ya saukar mana da ruwa minas sama'i daga sama fa akhraja minas samarati sannan Allah ya fitar daga 'ya'yan bishiya ƴaƴan bishiya kayan marmari iri-iri bihi da wannan ruwan saman da Allah yake saukarwa duka wannan rizqan lakum arziki ne a gare ku ya ku bayina inji Allah duka wannan arziki ne Allah shi ya fitar mana da dawa da gero da masara da acca da alkama da ibiro da ridi da duk abun da kake sani da wake da gyada sai me shinkafa ha Allah duk irin wayannan abubuwa duk Allah shi ya fitar da su banda kayan marmari na kulukutu ƴaƴan bishiyoyi ɗanyun nan kudurun kenan farra su bulli su kankana su kambu, su lemu su abarba ayaba fiya aful sai mai kuma sai gwanda sai da sauransu kayan da ake cike. da ma wanda ba mu sani to duk Allah shi ya fitar da wa'annan na nan gidan duniya kenan wanda za mu iya tunawa mu ci saboda kayan marmari ga ɗan adam an gane ku? to duk Allah ya saukar da su duk da ruwa ne guda daya an gane ko a cikin da yake cewa yusuka ko tusuka bi ma'in wahidi a cikin sautin ra'adi ko Allah ce muna shayar da shi ne da ruwa duk muna shayar da waɗannan shukokin ne da ruwa guda daya ruwa iri guda daya amma sai Allah ya ce mun bambanta su kuma wajen dandano da kuma kala a ido Allahu wannan ayya isa aya amma fa ga mai hankali to sai ubangiji sai ce duka wannan rizqan lakum arziki ne a gare ku ya ku bayi abinda nake so in ga ya muku in ji Allah duk abinda za ku ci da duk abinda za ku yi fala an dada, kada ku sanya kishiyoyi iyayen gida lillahi tare da Allah an gane ku duk abin da zaka yi fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya kishiyoyi tare da Allah ka sanya wani abin bauta tare da Allah ma'ana anan mamala ce ai a fil ibadat, abokanan tarayyar Allah wajen bauta yadda zaka bauta wa Allah haka zaka bauta wa wancan yadda za ka karɓi doka a wajen Allah haka za ka karɓi doka a wajen wancan Allah ya hana mu wannan kada mu yi wannan Allah ce wa antum ta'lamun alhali kun san cewa su innan ababan halitta ne su ma ba su suke halitta ba su ma halitta su aka yi ai su ma amwatun ghairu ahya amma yash'uruna ayyana yub'athun su ma ai matattu ne ba rayayyu ne ko ko rayayyu ne duk wanda ake riyawa wane kenan wane kenan zaka tarar da su a yau matattu ne shi ko Allah wasabbih wa tawakkal al hayy allazi la yamutu wasabbih bihamdi Allah ce ka dogara ka dogara ga ubangiji rayayye wannan da baya mutuwa shine Allah ashe yanzu da mu dogara ga Allah ba da mun dogara ga wani da mun kama kun farme kenan da ta tashi baka kenan Allah ubangiji kare Allah sai ya tambake mu sai muka kama rayayyen sarki wanda baya mutuwa kullun yana nan shi ne lam ladi wa lam yulad shine alhayy shine alqayyum ne alawwal shi alakhir shine azzahir ne albadi ina fata an fahimta kaga wannan duk sifofi kenan na Allah duk wanda ya kama Allah shi kadai kuma ya dogara ga Allah to tabbas Allah ya isar masa Allah ka samu dogara gare ka kai kadai na'am وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa in fi raibin, idan kun kasance cikin shakka, ai fi raibin fi shakkin cikin kokonto, mimma nazzalna ala abdina daga abin da muka saukar a bisa bawanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daga wannan alkur'ani kuna ganin kaman shi ya kirkiri alkur'ani to ai ba wata matsala kuma larabawa ne kamar sa kuma kuma qurayshawa ne kamar sa an gane ku sai Allah ce fa'atu bi suratin min mithli ku zo da sura guda daya kwatankwacin alkur'ani ko min gajartar sura ma ku zo mun da ita inji Allah sannan wada'u shuhada'akum ku kira shaidunku ma'ana ai ku kira allolinku abin bautar ku in su taimaka muku amma fa min dunillahi kuma bayan Allah ku kira duk wani wanda zai iya taimaka muku ya taimaka muku a je a zo da alkur'ani alkur'anin kuma ko da misalin gajeriyar aya ta cikin alkur'ani aya mafi gajarta ita ce summa nazar to ko da irin ta jama'a za a zo da ita inji Allah ko kuma sura mafi gajarta ita ce inna a'dainakal kautsar kuma ko kuma aya mafi tsayi ita ce tadayantu ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayni ila ajalin musamman faktubu wanda malamai suka ce tana da kaulasan guda 23 ta kadai subhanallah kaulasan ita 23 kuma ta ce aya mafi tsayi a cikin alqur'ani shafi ɗaya daga farko har karshe duk aya ɗaya ce kaga kenan duka wannan Allah yana nuna musu gajiyawar su ba za su iya to amma duk wannan abin da aka yi sun zo da shi ne ba su zo da shi ba sai suka kama kame kame sai Allah sai yake ce musu Ulfa atubi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin sai ubangiji ce kulla la in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira ko da shashi zasu zasu taimaka wa da mutun da aljanga baki daya a bisa azo da kwatankwacin alqur'ani ko na musailama ma da yazo ai kowa san ƙarya yake har abokinsa ma kafin ya musulunta dan yi dodansa suka dan yi hira sai ce a ah, ya abokina annabin Allah ya ne sai ce a ah, lafiya lafiya ni mai sunan mala'ikan ka ne sai ce sunan mala'ika na rahaman mala'ikan ka sunansa rahaman me aka zo kar maka sai ya faɗi ayoyin shirme su ya dhafda binta dhafda'in ce ya dhafda binta dhafda'in كم تنقنقين في الماء وأسفل في الدين للماء تقدري ولا شرابة مني الله أكبر sai tun abubuwan as sai kirkile da dariya sai kalle shi ce a ce annabin Allah ya ce kai da kaga kasan nasan kasan ƙarya kake annabin Allah ya suka tawa na ce ah na gane ne su ce na gane wana yanzu wannan yanzu wannan aya ta yi kamar da alqur'ani haka nan yace aka sauka masa da inna a daina malaika jibrilu manzon Allah ya kantar da sahabban inna a daina kal kautsar fasallin rabbika wan har inna shani aka huwal abtar shi ma sai ce an sauka masa da inna a daina inna a daina kal aqaq fasallin rabbika wazaq inna shani aka huwal abla kace kai annabi Allah wannan abin da aka kaga ai qur'ani ya dauka ya liƙa nasa to duk abin da ba qur'ani ba sai ka ji shi ba qur'ani ba qur'ani shi kullum ba mai iya juya shi ƙurani daga jinsa ka san maganar Allah ce ka san magana ne daga wajen sarki mahalici duk wanda kuma zai karanta dole ya karanta daidai yadda ubangiji ya saukar da shi amma idan mutum ya karanta shi sabanin yadda Allah ya saukar da shi da malamai na zai kai kamar iska alifin da kai ba ka abun yake ba ka je a maka za a maka za ka su malaman nan suna kallo za su masa gyara iri iri kace kace to kaga shi sai ubangiji sai ce kafirai za su rinka cewa am ya yaqulu naftara ko kuma za ka ji suna cewa annabi ai shi ya kirkire alƙur'ani. sai Allah ya ce masa kul ga ya musu ya Ka ce ha menene yace fa'atu bi suratin min mithlihi ko fa'atu bi suratin mithlihi ku zo da sura mana kwatankwacin alƙur'ani kuma ai larabawa ne irina sannan wa da umanista da'atun min dunillahi in kuntum sadiqin anan yace fa'atu bi suratin mithlihi wa da umanista min dunillahi in kuntum sadiqin a cikin yunus tace wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsir alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa da umanista min dunillahi in kuntum sadiqin anan duk manzon Allah yana nuna musu ba shi ya kirkire alqur'ani ba qur'ani daga wajen Allah yake kuma qur'ani magana ce ta ta Allah qur'ani shi halitta ne ko mu'jiza ne qur'ani mu'jiza qur'ani ba halitta bane an yi wannan takaddama ko shekarun baya a wani zamani ne a zamanin wani halifa har sai da aka daure shi a cikin fursuna akan cewa ya ce qur'ani maganar Allah ne aka ce a ah, ah, abu halitta ne ya ce qur'ani ba halitta bane na'am Allahu akbar hmm. to ubangiji Allah ka samu na dacewa ƙur'ani maganar Allah ne ya ku jama'a duk mutumin da ya rike alkur'ani ya rike babban gwadabe mafi girma a duniya da lahira baki daya in ka rike shi tun daga nan gidan duniya sai ya sadar da kai zuwa ga gidan aljanna Allah ka ba mu iko riƙe alqur'ani na'am fa in lam tab'alu wa lam فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره uiddat lil kafirin yace wa da ushu hada'akum ku kira shedunku sune allolin naku su taimaka muku in kuntum sadiqin in kun kasance ku inna masu gaskiya ne akan abin da kuke faɗa sai ubangiji ce fa in lam taf'alu idan ba ku aikata wannan abin da muka ambata yanzu ba dan gajiyawar ku to ku yi sani walan taf'alu har abada ba za ku iya aikatawa idan yanzu ba ku kawo kwatankwacin alkur'ani ba nan gaba ma ba wanda ya isa ya kawo kwatankwacin alkur'ani saboda shi alkur'ani kitabun ne uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin hakimin khabir min ladun hakimin khabir littafi ne wanda Allah ce muka kyautata ayoyinsa daga wajen min ladun hakimin daga wajen sarki shine mai hukunci shine Allah khabirin mai bada labari akan kowa da komai an gane ko to ai kuwa ai sun gagara kawo sai Allah sai ce fattaqun narallati fattaqun nar ya ku jama'a ku tsoron shiga wuta ku yi imani da Allah ku ji tsoron shiga wuta allati wannan da waquduha makamashinta ita wutan nan annasu mutane ne wal hijara da duwar ga baki ɗaya an gane ku kamar yadda ya faɗa a cikin suratul tahrim ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara sai ce waquduha annasu wal hijara anan ma sai ce wattaqun ah, fattaqun nar allati waqudaha an-nasu wal hijara ku ji tsoron shiga wuta ya ku jama'a alhali makamashin wutan nan mutane ne da aljanu gabaki daya anan kuma sai ce da duwar wuta Allah ka kare Allah sai ce uiddat mun tattali ita wannan wuta ta jahannama lil kafirin ga kafirai masu kafircewa ubangiji a faɗa su ce ƙarya ne su bi Allah ba har ƙarshen rayuwa ta zo musu ubangiji Allah ka kare وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Ubangiji ya ce wa bashirin lazina amanu, kai wa mummunai albishir ya Rasulallah, ma'ana ka ba su labari su mummunai waɗanda suka gaskata da Allah, an gane ko? Wa amilus salihati suka aikata kyawawan ayyuka su farallai da na farfari, ka musu albishir anna da cewa lahum jannatin aljanna ta tabbata a gare su ta hati hal an anhar wannan da korama take gudana a karkashin ta ita aljanna an gane ko sai ubangiji yace kullama ruziqu minha min thamaratin ko da yaushe ma'ana duk lokacin da aka azurta su su yan aljannan min thamaratin daga wani dan bishiya wani kayan marmari aka azurta su da shi minha a cikin gidan aljanna rizikan na daga abinci ko kayan marmari qalu sai su ce hadal ladhi ruziqna min qabl wannan shine irin abincin da aka azurta mu da shi tun gabanin mu zo wannan gida na aljanna ma'ana tun a duniya kenan kullama ruziqu minha duk lokacin da aka azurta su da wani dan kayan marmari iri-iri kayan ɗanyu ko kayan cimaka min ha a gidan aljanna rizqan na daga abinci shine rizqan anan na daga abinci qalu sai su ce hadal allazi rizqana min qabl wannan ai irin abincin da aka ciyar da mu irin sa ne a gidan duniya a ah, wannan ba mu bane ai ne mu ne kaga wannan ayaba ne ayaba ne amma fa ba irin ta gidan duniya ba dan ubangiji ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu babu wata rai wanda ta san abin da aka koye mata ba wata rai da ta san abin da aka ɓoye mata na kayan jin daɗi na gidan aljanna kayan abinci ne kayan marmari ne kayan mai yanzu ko lemu da ka sani ba irin lemun duniya wani da daga ce ya yi kama da lemun duniya amma lemun gidan aljanna da zai zo kusa da bakinka da zai zo kusa da bakinka wa daniyatan alaihim ha wa dhullilat wa dufuha tadlila kana kwance ma kusa da bakinka wa dufuha daniya kana zaune ma kana tsaye ma gashi a bakin kace lemu ya na ya mun kaje da idan apple ne ma haka ya kusa da bakinka a aljanna wai ka tsinka ka sa wannan ai wahala ne duniya ne kake wannan an ka ma a da kana ta shan wahala sai ka yanka sai ka wanke sai ka goge sai ka goge kwanan sai ka haba wannan a duniya kenan gidan wahala kenan gidan wahala a aljanna ina kawai a wanke yake a goge yake a tace yake a nunance yake a kusa da bakin ka yake a bakance kawai kana daga bakin a cinyance yake sai dai kawai ka cinye shi ina fata an fahimta ba ruwanka ka wani wahala amma kana ta wani ba wahala kana tsunfo mangoro ko a gidan duniya su ne mu sai ka haka kwakwale duniya ke a aljanna babu wannan su ko ya ce ɗanyen kifi ɗanyen kifi ba sai kawai ganka gaban ka gaishe a gaban ka ba ka dinga yankan tsoka kana jefa a bakin ka duk wannan muran da take duk sai ka ta fita duk ya face ta to aljanna ina ma kai ina mura ina ma mura a gidan aljanna aljanna ba mura babu ciwon kai babu rashin lafiya ba majina ba ta sono ba yawo ba hawaye ba ga'idi ba wani, ba rihi ba bacin ciki da asuba ka tashi ga cikin ka yana wani ƙurru aljanna babu wani daɗi kawai daga daɗi kawai <laughs> Allah ka mu gidan aljanna idan dan aljanna ya ci abinci abinci ya kai masa karo ya ji ya ƙoshi kawai sai wani gyatsa gyatsan kuma sai ji ƙanshin almiski wasu malamai suka ce kuma kawai sai ya ɗaya ɗan gumi haka gumin kuma sai ƙanshin almiski shi ne a maimakon ga'iɗi da bawali da komai duk ka gama komai kawai sai daɗi da daɗi kuma an da kan yaro ƙarami duk wannan abun naka duk an cire su an da kan yaro ƙarami tun ta gari ya sai ɗan gajin baki sun ba haka Allahu akbar ubangiji Allah ka azata mu da gidan aljanna Allahumma ja'alna min ahli aljannati shine sai ubangiji sai ke cewa wa fiha ma tashtahihi al-anfus wata laddul a'ami wa antum fiha khalidu an gane ko wato a cikin aljanna akwai abin da rai take sha'awa iri-iri rai take sha'awa iri-iri kuma ido yake jin daɗin kallon wannan abu ido in ya ga abun abun zai ji daɗi ko yanzu kaga wani wata yadda fafiyar abun nan aka dan buɗe ma kuma kaji ai ka dan ji daɗi a ranka to na gidan aljanna yayi wannan a cikin kwano ne kwanan ma kuma na gold wancan kuma na zina na na diamond haka za a rinka zuba maka kawai an gane sai ubangiji ce wa antum fiha khalidun sannan ku inna masu dawama ne a gidan aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su sai ubangiji sai ya ce inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ay yadriba masalan ma ba'ubatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثالا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين وبنجد يقول إن الله يا كو جماعة للي كو سني للي الله la yastahi baya jin kunya an ya bariba matalan ya gwada wani misali misalin nan ma ko yaya yake misali ba ubatan sauro ne fa ma ha, ko kuma burbushin sauran abun yake wannan aya ta sauka ne lokacin da kafirai suka ji ubangiji yana kawo misalai da irin abubuwa kala-kala irin su sauro su kuda su wani abu haka da suka ce ya Allah yake kawo misali da walakantattun abubuwa ne haka abubuwan da ba su da daraja haka ina fata an fahimta Allah yana kawo misali da gizo-gizo da tururuwa da shazumamu da menene didde sai Allah sai ce inna Allah la yastahi ai Allah baya jin kunya an yi gariba masal, ya gwada wani misali ma misalin nan koya yake ji Allah ba ubatan misalin nan na sauro ne fa ma fauqaha ko kuma burbushin sauron ne shi wannan misalin yake an gane ko fa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata ga Allah fa ya'lamuna su sun san annahu alhaq cewa shi wannan misali gaskiya ne min rabbihim daga wajen ubangijinsu wa amma alladina kafaru amma waɗanda suka kafircewa ubangiji fa yaquluna zaka ji suna cewa ma za arada Allah me Allah yake nufi ne haka bi hadha masala da irin wannan misali da yake gwadawa yudillu bihi kaseeran mutane da yawa suna bata da wannan misali da Allah yake kawowa wa yahdi bihi kaseera mutane da yawa kuma suna shiryuwa da irin wannan misali da Allah yake bayarwa sai Allah ce wa ma yudillu bihi amma ba kowa yake bata da irin wannan misali na Allah ba illa al-fasiqin sai fasiki mana da Allah ya kawo misalai da yawa a cikin alqur'ani وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف سألت بما كانوا يصنعون أسان سيسي ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة من وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه aina ma yuwajjihu la ati bi khair sai Allah ce yanzu hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adali wa huwa ala siratin mustaqim a can kuma sai Allah ce ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi lan yaqdu'u dhubaban wala wujtama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min sai Allah sai ce ba'ufa at-talibu wal matlub ma allah haqqa qadari inna allaha laqawiyyun aziz allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas ina fata an fahimta a can kuma sai ce daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahara hal yastawun hal yastawun la هل يسوء نعم هل يسوء هو ومن يأمر بال نعم hal yastawi huwa wa man ya'mur na'am hal yastawun daidai ne kenan alhamdulillah gwani hal yastawun alhamdulillah a can kuma sai ce a cikin kahabi wa darballahu masalan menene ce a kahabi ahaduhuma abukamu la ya'a yace ja'alna ja'alna li ahadi ma jannatayn min anabi wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna huma zar'a sai sai ne a ta tukula ha wa lam tadhlim minhu shay'a wa baddalna huma na ina ba an fahimta misalai ne da dama da Allah ya kawo wajen su kusan nawa wajen su 30 a in Allah ya kawo insha Allah ko gobe ko abin da sai mu zo su gaba ki da insha Allah ko kuma wasu ko wannan ma sun isa sai Allah ya ce amma duka waɗannan misalan fa wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun wancaninka misalai da muke gurgudawa ga mutane sai ubangiji ce ba kowa bane yake hankaltar su illal alimun sai suwa illal me sai masu ilimi sai masu karatu wa ma ya'qiluha ba kowa yake hankaltar ta ba illal alimun sai masu karatu bai ce illal qari'un ba bai ce illal Allah ka sa da muna gane to <laughs> amiyar bal alimi to duka wayannan sai yake nuna maka cewa ashe ubangiji yana da dama yana da iko ya gode misali akan ko menene akan halittarsa yadda ya so kuma yadda ya ga dama sai malamai suka ce duniyar nan da kuke ganin ta bata kai fifikin sauro guda ɗaya daraja ba na duniya ta kai fifikin sauro na hagu ba na dama ba ya ta samu darajar fifikin sauro guda ɗaya duniyar nan da kafiri da bai samu kurɓar ruwa ɗaya da zai ba shurbatar shan ruwa ɗaya tak da bai samu duniya walaƙantacciya ce ita ba komai ba ce shi yasa duk wanda yake begen duniya shine shi shine malamai suka ce ya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha adallu min al-dhalili tusimu bi sihriha qauman wa tu'min fahum mutahayyirun bila dalili duk mai begen duniya mai son duniya to wannan shi yafi komai kaskance fiye da duk wani abu da za ka ce masa kaskantacce ne yanzu akwai kaskantaccen abu da ya kai al'ajilan buzuzu mai tura kashi ko kuna son buzuzu yana da daɗi ana cinza kaskantaccen abu ne walakantacce to mai son duniya mai begin duniya ya fi buzuzu walakantuwa a wajen ubangiji wa ashiquha mai begenta kullum yana tunanin duniya so yake ga shi ya zama kaza da kaza da kaza da kaza na gidan duniya to wannan azallin minan dalili shi bi ko shi bi me zan fada ma'ana shi bi duk wani shebi bi kaskanci a wajen Allah fiye da duk wani abu da za a kira shi kaskantacce ne abu yanzu me ne mafi kaskanci a wajen Allah duk abin da za ka kudanta a ranka ka ce wannan abin kaskantacce ne to me bikin duniya ya fi wannan abin kaskanci a wajen Allah Allah ka sa dai muna gane يسم بصيرها قوما وتؤمي فهم متحيرون بلا دليل نعم za mu kan wannan gabar aya insha Allah sai gobe sai mu ci gaba da yardar Allah insha Allah assalamu alaikum kafin a karanta tambayoyi akwai sanarwa kamar haka akwai taron na jama'atul idaratul bid'a wa iqamatu sunna reshen kungiyar marayu na borno state ga baki daya in allah ya kai mu ranar lahadi a sakashin ibrahim college haka ne ko za a fara taron da karfe 8 an ce sanar ne da kaina za a fara taron da karfe 8 na safe an gayyaci manyan baki da dama wadanda za su zo don wannan taro daga ciki akwai masu jawabi akwai imam bababun buka sanannen malami ne sannan akwai muhammad kabiru shagar baɗan yaya to ne za su yi a taro in Allah ya kai mu ranar ladi za a fara taron da karfe 8 taron kuma ya kunshi wa marayu ne kamar yadda aka saba bara an tallafa wa marayu da kayan sallah mutum mutum 500 daidai an ba marayu mutum 500 kayan sallah bana insha Allah ana tsammani abin zai ketare 500 insha Allah dubu daya mutum dubu daya bana za a yi kayan sallah insha Allah za mu kaya fi sabilillah muna roƙon ubangiji Allah ya ba kowa ikon zuwa wajen wannan taro mai albarka lalle ai kokari a halatta kar a baka labarin wannan taro da za a yi assalamu alaikum waje sakashin Ibrahim College sakashin Ibrahim College makaranta ta hanyar bulubutun nan mai kallon Arabic Teachers College an san wajen aiko sanannan waje ne insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam abinda muka kanta ne daidai Allah ka bamu mu dadansa kuskure da muka yi Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد جماعة كما رد مكسابا ميومالا الدعاء لسورة دكين إيا يمو الله كتب أنت ba da muke dare Allah ka samu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam rahmanir rahim ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Thank you.